يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 a wannan masallaci mai albarka masallacin al-mughira ibn shu'bata radiyallahu anhu wanda akan wanda ke akan titin Best a gidan Igwai Sokoto inda muke karatun littafin mu kitabu tauhidi na abubakrin muhammad ibn ishaqa ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala wannan ina jin karatu na yau shine karatu na hudu insha Allah mun shigo cikin mukaddimar littafin mun yi kamar kwatankwacin shafi daya cikin mukaddima bayan shimfiɗar da muka yi kamu a shiga cikin littafin yau za mu tashi gaba paragraf mai cewa ashhadu an la ilaha illallah kamun sannan sama kaɗan zan ɗan dawo kaɗan wa ashkuruhu shukura mukirrin musaddiqin أحمده على ما من على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه وأنا كمان ما يا إشارة لا كان موضوع للكاهن batu ko kuma abin da littafin zai magana kai ne Shi ne magana kan sifofin Allah maɗaukakin sarki a kan kawo dalilai cikin ƙur'ani da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ina yabo ga Allah a kan abin da yi min na ni'ima na wace ni'ima ni'ima imani da dukkanin sifofin ubangiji na madaukakin sarki waɗannan da ya siffanta kai ne da su a cikin katangantaccen littafinsa kuma a harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam godiya irin ta mai gode man imomin Allah ni'imomin da ba mai iya nisabce su shi Allah washkuruhu shukura muqirrin musaddiqin bi husni ala'i ina ƙara gode masa jinjina masa irin godiya ta mai wanda adda tabbaci wanda kuma ya gazgata godiya saboda mizan gode masa saboda husni ala'iji kyawawan boyayyun ni'imominsa nu'ama'u nu'ama'u jam'u ni'imatu nu'ama'u ni'imomi bayyanannu ala'u ni'imomi boyayyu waɗanda kila kowa na iya gani ga su zahiri sai a ce musu nu'ama'u wanda ya koyo gare ka kila kai ka san irin bayan da Allah ma koko Allah ya san waɗannan su ne ala'u ina gode ma Allah irin godiyan mai ikirari wanda ya da Allah wanda ya gaskata Allah to ina gode mai kan ne kan kyakkyawan ni'imomi ni'imomin da ya min ni'imomin da allati la yaqifu ala kasratiha ghayruhu jalla wa ala wanda babu mai iya gano ya kifu ba mai iya tsayuwa akan yawan su ya kididdige su ya ce kazana in ba shi ba Allah madaukakin sarki wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa uminu bihi ina imani da Allah imana mu'tarifin bi wahdaniyatihi irin imanin wanda ya ikirari da cewa Allah guda ne to irin wannan imani nake imani da Allah kuma raghibin irin imanin mai kwadayi fi jazili gagwa babbar tawabihi ladarsa irin wannan imanin nake wa azimi zuhurihi kuma da girman ajiya kai irin wannan wanda ana samun kwakwabat ladarsa ana samun babban rabonsa bi fadlihi wa karimihi wa judihi da falalarsa da karimcinsa da baiwarsa ba mai tilasta mai raddina ga intizal kuma rahibin ina imani irin imanin mai tsoro wajirin wanda ya razana khaifin mai ɗarɗar min ya iqabihi daga matsananciyar azaba ce ko azaba ce mai radadi to irin wannan imanin mai wannan iri ne ne kai saboda ni yake tsoron azaba Allah li kasrati dhunubihi wa khatayahu saboda yawan zunubansa wa khatayahu da miyagun ayyukansa wa haubatihi da tubatubinsa ko korakoransa ko zunubansa kalimar haubatihi jam'ina na nami jam'i na na huban huban haubatihi sai a ce huban Allah da ke sauke yana cewa cikin wata aya wala takulu amwalakum amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kathira huban kabira innahu kana huban kabira manzo sallallahu alaihi cikin hadisin da Tirmidhi ya rawaito yana cewa wa ghafil haubati wa ghafil haubati ya Allah ka wanke zunubi na ko kurakuraina to ina gode ma Allah irin godiyar ina iman da Allah irin imanin shi wannan mutune mai razana mai tsoro daga azaba Allah ba don koyi ba kuma ka tsoro saboda yawan zunubai ne da kurakurai ne da miyagun ayyuka ne to da muka aje ci gaba wa shahad ina shaida Allah ilaha illallah ba abin bauta bautatawa sai Allah bauta ta gaskiya to babu wanda aka waye ta sai Allah duk abin da aka bauta sama sawa'un mala'ikuna wasu ka bauta ma aljanuna sun ka bauta tama a duwatsuna gumwakana shehunnaina malamaina duk wanda aka bauta tama an bauta tamaina bil batili to wanda aka bauta tama bil haqqi shine Allah wa shahadu Allah ilaha illallah ilahan yana matsayin Allah wahidan wanda a guda akan haka ne ka bauta nan fardan kilo wanda babu kowa tare da shi samadan cikakke cikin siffatai kuma shi aka tasamma kalimar samadu ya kace as-samadu ai al-kamilu fi jami'i sifatihi sannan kuma allazi yaftakiru ilayhi jami'ul makhluqat shifa gadi dole kalimar samadu ta hada kul huwa allah ahad allah as-samadu al-kamilu fi sifatihi fi ilmihi wa qudratihi wa iradatihi wa mashi'atihi wa wa wa tusifu tunda kamasu wa al-kamilu cikin waɗannan abubuwa shine as-samadu ma'ana ta biyu as-samadu daga samada yasmudu sumudan bi ma'ana qasadahu iftakara ilayhi to as-samadu allazi yaftakiru aw tattakiru ilayhi jami'ul makhluqat to kaga kuma dukkan sifofin biyu ko fasar biyu sai ka gwama ya ga Allah kace samadan wanda yake kammalalle a cikin sifofi na kamala kuma wanda dukkan makhluqi yana bukata ta kowa yaftakiru ilayhi ta'ala kahiran marinjayi ko ba haka ba wa huwa al-qahiru fawqa ibadi qadiran kuma alhali yana mai iko ehe ra'ufan alhali yana mai jin kai rahiman yana mai rangwame rahima yana mai jin kai duk sifofin Allah na anan kuma ina imani da shi har yanzu ana bauta mashi akan haka lam yattakhiz bai rike sahibatan abukiyar zama ba mata ko kuwa ta daduro bai da ita ko mata bai da bale yar dadiro wala waladan bai da da wannan rabbi na akan bi akan kiristoci ko ba haka ba ma wacewa isa dan Allah na ko kuma ce maryam mata Allah ta to Allah lam yattakhil sahibatan wala waladan ko ko rabbi na akan min akan kafirai na zamanin jahiliya ba wacewa mala'iku Allah na ko ba haka ba la wala sharika la wala sharikan la hukumai da abokin tarayya fi mulki a cikin mulki shi ka mulki babu wani abokin tarayya to irin haka ina mai shaida cewa shi Allah haka yake al'adal Allah shi ne adili fi ka dai ga abin da ya hukunta wannan raddi na akan ni akan mu'tazila ko akan jabariya raddi na akan su na cewa ni na cewa Allah ba adili bane raddi na akan su zai mu yi tafsiri alhakimu mai hikima fi fi'ali ga cikin ayyuka ne wannan raddi na akan jahamiya in muka zo ya kamata ko wace aqida ka ji an faɗi katacca ka san suwa ne adda ita eh eh wanda ka ce Allah bai da hikima cikin ayyuka ne jahamiya ta Allah bai da hikima suka cewa kai yana da hikima yabba ya haka shi ya haya shina da hikima yabba ya haka shi in eh, zakariya shina da hikima aka yi a tamtin kashe Isa alaihi salamu shina da hikima yayi kaza yayi kaza bai da hikima ce mai bayar hikima ganin suka yi wai kyautatawa ta suka yi don in sun ka ce a'a da akwai hikima to ya zalunci ba su su ya zalunci saboda ni saboda suke ba suke wani suke kwakwalwar su wanda sun ka taikar adalu ko ba haka ba su ce lesa hakiman wanda kan lahu hikma to ce lesa adalu, to Allah mu madaukakin sarki biya bara daga wadanga ikraran al-adalu fi qada'ihi al-hakimu fi fi'alihi kuma haka annabi yace اللهم هكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك كما هكذا عدل في قضاؤك ماض في حكمك hukuncinka a da kai ne adalci ne wa Allahu bi wallahi lil abid Allah bai zalunta kowa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu kuma al hakimu al hakimu ta yawaita saboda haka al-adal fi kaba'ihi Allah sannan kuma al-hakimu fi fi'alihi al-qa'imu baina khalqihi bil qist Allah shi a tsaye da adalci kuma tsakanin bayi ne yayi musu adalci ko da abu nashi na bai zalunta su dun yana shi kina fahimci wannan sabanin sabanin mafi yawan wanda yana da iko karka ko ba haka ba sai ya danniya ya ci da guminka to Allah bai haka ne alqaimu baina khalqihi bil qisti shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti shi Allah qa'iman bil qisti to na yi haka ne to akin za haka wa akida ta dole zama in ma fil kitabi in ma fil sunnati al mumtannu al mumtannu mai ni'imta mai ni'ima in kanna ko daga mannuna mai ni'ima alal mu'minina akan mu'minai bi fadlihi da falalasa Allah shi yi ni'ima kan mu'minai da falalasa ya aiko musu manzo daga cikin su ko ba zala lahumul ihsana Allah ya watsa ko ya zubo musu ihsan Allah ya sa ihsani wanda ya wuce wanda ya wuce abinda suka bukata ko ko ya wuce abinda sun karuka kalimar bazal abaka je da wada karruka ba abaka ya wuce kima ba a fahimta eh wato lamu na da wani abu yana da hikima kwarai da gaske jibi ba zara ba zara dara a baka abu ya wuce yaka sai ka fada shi ka yi ta ta walakanci da shi wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu kana shaytani wa kana shaytan da rabbih to shi kuma kalimar bazala bara an ka sabala ba zala kila an fahimta ka ba da abu daidai bukatar ka amma wajen roƙo yi kusuri kila da nauyi kuka ji ko kunya haka ne kakkace dubu ɗari ka isakka a ce kayi zali amma kuma su ka isakka sai kace ko dubu hamsin a baka za ka yi maneji to amma wanda yana ya san halin ka ya san ya dace sai ya baka ɗare kila an fahimta to badala ne hisan Allah kenan shi ka ba da kyautatawa daidai bukata kuma wanda aka Ba badala ne hisan wa zayyana fi qulubihim al-imana shi ne ya kawata imani cikin zukatan bayansa zukatan mu'minai don wannan qulubihim da kun ba badala lahum hum nan na lahum da qulubihim him din nan yana koma alal mu'minina ta inda yace al mumtannu ala al mu'minina bi fadli al mu'minin din sanan ce badala lahum al ihsan su al mu'minuna sannan wazayyana fi qulubihim al iman su al mu'minuna an gane kenan sannan mi wa karaha ilaihim al-kufr wal fusuq wal asyana kuma ya kyamaci yassa da su da kahirci da su da fiski da su da sako isyanu suka yi hannu riga wa karaha ilaihim al-kufr ya kyamatar da kafirci da gare su wal fusuka ya kyamatar da fiski wal isyanu ya kyamatar da sako ba su son kafirci ba su son fiski ba su son mi ba su isyanu waɗannan suwa ne al-mu'minuna hayyan wannan nassin aya ya to da wannan وأنزل على نبيه الفرقان كما يستوكد الفرقان فرقان أكن النبي إن كانت الفرقان كافة سراش أكن قرآن يا إلي ليازو كو حكم مثل رمي تبارك الذي نزل على عبده الفرقان آه، الحمد لله الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا eh shi ne ka sai kawo ba alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa na alkitabu kalimatan amma na ina neman alfurqan ko tabaraka alladhi nazzala eh nazzala alfurqana ala abdihi ne yakuna lil alamin nadira alfurqan ni alfurqan anan alquran ko ba haka ba amma kuma na zuwa alfurqan shi ma mai abu mai yarda da gaskiya da barna ko mai bambanta gaskiya da barna to amma nan ya fi zahiri cewa fasara alqur'ani tunda ya amfana kalmar anzala wa anzala ala anbi san cikin ali imran ya ce wa anzala wa anzala alfurqan min qablu hudan lin wa anzala al-furqan ko eh al-furqan ma'anahu al-qur'an to Allah shi sauka da al-qur'ani kuma allama al-qur'an kuma ya koyar da al-qur'ani bai shi dunkule ba bale ka ce kai dan adam mai tsugunna kai kashi kai ka tura ka wasar qur'ani da kanka mm, allama al-qur'an shi bugun gaban da Allah madaukakin sarki ko ko alfah ko ko jinjina maka ne da yayi yace ar-rahman jinjina wata yana jinjina maka ne ar-rahman allama alquran khalaqal insan allamahu albayan ko ba haka wannan jinjinawa ta Allah yana iya Allah yana yabo ni'imomin da yawa mutane ashe daga cikin babban ni'ima wadda babu ta babu wata ni'ima kamar da wannan allama alquran ko ba haka ba al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu wa raditu lakum al-islam dinan ba wata ni'ima ta wuce musulunci mallan ya ce fa tammat nu'ama rabbina jalla wa ala nan da sauka alqur'ani sai ni'imomin mu da ya kai muna tammat ko ba haka ba sai ta cika wato kalimar tamma yana da bambanci da kalimar akamala a fahimta akamala idan abu bai ɗaukar ƙari kamar misali ka cika kohi da ruwa sai ka cika ka cika har ruwa in yanzu nace ya cika sosai cup nace ci gaba da zuba karuwa yake ko ko banza zubi yana ce bai bai bai san ki ko da dukkan inda ko ina ya zuba to abinda bai ɗaukar ka ƙara shi aka samu a kamala kila an fahimta amma abinda kuma ya cika alhamdulillah amma yana ana iya ci gaba da ƙara ba shi aka sami tamma saboda ka alkamil ya bambanta da atamu shi ba a siffanta Allah da tamu amma ana siffanta Allah da kamal don ta fi girma ta fi ta cika shi yasa ga addini ne don ya nuna shi bai bai karɓa kai sai ce al yawma akmaltu lakum dinakum shi bai karɓa kai kamal ya riga ya kamal kamar cika koyi na duk abin da ka zuba sai da ya waje kila an fahimta amma ya ce ni wa atmamtu alaikum ni'imati amma kaga ni'ima ake ce mata atmamtu saboda suna karuwa ko ba haka ba saboda ni saboda Allah ba da alqur'ani sai gaba ɗaya ba mu alqur'ani ko to yanzu kana ganin a fahimta qur'ani da gane shi da aiki da shi wanda muke haka Abubakar Siddiq ko Umar bin Khattab Usman Affan suke babu bambanci ni'imar duk guda ta ko amma sun fifita kanmu kan wannan ni'ima ko to kaga aka umanda a abinda wani na hin wani kila an fahimta eh to shi mi fatammat rabbina jalla wa ala to ubangijin mu na qur'ani ta suka samu zama tam tam amma wannan da ka dauka bi ka dauka ci gaba kenan wannan ya tsere mu Allah sa ku fahimci kalmar tam din wa ala'uhu ni'imomi ne boyayyu sun ka kara duwaba suka girma akan waye waɗannan ni'imomi lahu sai mai da'a to ina gode ma Allah nan fa rabbuna jalla sana'uhu ubangijinmu wanda yabo ne ya ɗaukaka al maabudu mawjudan wal Mu mumajjada al maabudu shi aka mota tama mawjudan kuma muna da imanin yana na akwai shi akwai shi kaga wanda ka cewa Allah bai san bai kasa bai koyina kaga yana bota mu babu kuma muna bota mu wanda yana nan sannan ni sannan wal Mu mumajjada kuma muna gode ma wanda adda siffofin kamala mumajjadun wanda adda majjadun. majadu a siffanta Allah da daraja saboda koma cin hadisin Abu Huraira yace qasamtu salata bayni wa bayna abdi idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi wa idza qala ar-rahman rahim qala Allah asna alayya abdi wa idza qala malik yawm din qala Allah majjadani abdi ko ba haka a lokacin da siffofi sun ka kammala ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan kai makura in kana kai ba ka kai makura amma kana kai iyaka inda Allah ya ce tsayanan ko ba haka ba to sai shi at-tamjidu to al-mahmudu mumajjada muna gode mai tare da tare da ba sifofi ne na kamala wannan bangaren ubangiji kenan ko tauhidi ko tauhidul uluhiyya ko tauhidul rububiyya da sun shiga cikin nan da tauhidul asma asfat ya dunkule su ya mix din su ko ba haka ba to sai tauhidi na biyu tauhidul risala ko ba haka ba wannan ka san ga Allah akwai tauhidi uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati ko to shi ko na bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam akwai tauhidur risala dole ka kade ta annabi da risala ai a lokacin da kace akwai wani manzo tare da manzo a gwama ya tare da annabi kabanta kabanta ai ka kai shirki ko wajen wajen risala ka dauke risala ka mai shi da gidaje ko ba haka ba wane na kuma tunda mun sallah sallah ya Allah dauke zarki ya ce ma a sa wa khataman nabiyina an daga an kare ko annabi da kai ya ce la nabiyya ji an daga an kare to yanzu bar mu komo tawhidin ta tawhidur risala wa shahadu ina shaida anna muhammadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasuluhul mustafa shi annabi ne zaɓaɓɓe kwai idiya annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya ta shi annabin Allah zababbe wa nabiyul murtada shi annabin sa yardadde nabiyul murtada ko ba haka ba kaga rasulun nabiyyu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana hada surare da dama ko ba haka ba Allah madaukakin sarki shi mana hada surare da dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada su kuma addu'an nan wadda ya koya mu mai kwana ko wa nabiyika allazi arsalta kaga ya hada su tare wa nabiyika arsalta shi yasa yace wa rasuluka alladhi arsalta fi zahabi lana mai tace ba haka yace ba sun ya tabbatar da guda bai bai amince guda ba ala kulli hal suna ta taro mahiyan wurare idan an ka ambaci guda ita kadai ba ambaci wata ba ta wakilci wata kila fahimta ehem ikhtarahu Allah Allah ya zabe shi ne risalatihi dun manzanci Allah shi ya zabe wannan zabi na na Allah mai hasadi ya ta hafada mai gaba shi ta tai a lokacin da duk kace zaka hada wani tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to kana kushewa ne kana da manzon Allah na am yahsuduna nasa ko wa mustauda'a kuma ya zabe su ya zabe shi ma'aji wurin ajiya mustauda'u wurin za ta ajabu daga wadi'atuna alwadi'atu ta san babin fiqh ko ajiya to mustauda'u wurin ajiya to sai zabe annabi sallallahu alaihi wasallam shine wurin ajiyar na natihi amana dun wahayi amana ne shi yasa siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta jibril da amana muta'in samma amin ko ba haka ba inna rasulakum alladhi ursila ilaykum ba ba shi ba قال يا أبت استأجر إن خير من استأجرت قوي العنيد يو قوي النبي Musa عليه السلام kuma da yazo inda annabi Yusuf shi ma haka yace ko ij'alni ala khaza'inil ardi fa inni hafizun alim nace ko yau amin to ala kulli halin abin da muka sun muke dai annabtaka ko manzantaka sai amintacce to amana ta karshe sai ya zabi manzo sallallahu alaihi wasallam shine ma'azarta wa mustawda wa mustawda wa mustawda wa amanatihi faj'alahu sai ya sanya shi khataman nabiyina ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ko ba haka ba sannan wa khaira khalqi rabbil alamin kuma ya saya shine mafi hicin duk halittun ubangiji in dai halitta ta to alai muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi hicin sama wannan kun ga malam haka yace ko ya ko ya allah ko zan kabu na hadar irin waɗannan akwai dan sabani da aka yi ba mu kata mu bijo shi yanzu amma ra'ayin mallam ko ko fahimtar mallam ana kun ga ya da ko kauli shi man sallallahu alaihi wasallam huwa khairu huwa khairu khalqillahi ajma'i ko ko huwa khairu a bani adam ko sayyidun nasi ma'ana har da mala'iku da duk halittun Allah sun shiga ciki to malamai sun ta magana game da haka nan na ciya manzon sallallahu alaihi shin har mala'iku ya ko komai shi ba kaza kaza kaza kaza amma kauli wanda malamai suka fi ciya musamman malama akida manzon sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in to muka diba gashi malam da kai ne ya faɗi haka dan shi ma da wannan ra'ayi kuma ra'ayin ne sadidu insha Allah أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو أرسله الله شيء يكون منظور ناشي بالهدى الشريعة ما الهدى العلم النافع شيء الهدى ودين الحق ما الدين الحق العمل الصالح ولا يقول تسوني الدين المسلمين العلم العلم النافع والعمل الصالح duk in ka karaɗe Qur'ani kan waɗanda kake sannan duk wanda ya ɓace ya ɓace na saboda waɗanda idan ya samu shahawa sai ya zan amalu salu ya samu matsala idan ya samu shahawa amalu salu ya samu matsala idan ya samu shubha ilmun nasu ya samu matsala a shubhatu wa shahawatu su asalin fata alhuda al'ilmun nasu wal'amalu salu su asalin shirya kuma su ne addinin kuma in ka karaɗe tun ba Allah kan biyu suka kyara kina fahimta a lokacin da duk kaji an ce huda ko hadayi ko hidayatu ko wani abu al-ilmun nafi a lokacin duk an kashi abu shudu ko ar-rashadu ko rashidina ko wani abu ana da al-amalu salihun shi yasa mun sallah siffar ta sahabbai ne da waɗannan yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ar-rashidin rushudu a ciki al-amalu salihun al-mahdiyuna huda a ciki al-ilmun nafi wannan dukkan kun ka diba qur'ani haka yake ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril an'amta alaihim sune sahabban manzo Allah ulaika alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada was-salihin sune an'ama Allahu alaihim ko eh والصالحين وحسن أولئك رفيقا كو يوا كما سونة مي سونة وأن الله وعن نعمة سونة أنا بسنة إشارة سوء الراشدين المهديين سكة غير المغضوب عليهم المغضوب عليه سورة سمي سورة العمل الصالح سورة كلام سونة اليهود سونة العلم أما في العمل الصالح ما ولا الضالين سوكو بي سونة رسا العلم النافع سونة رسا شيني الضلال كما هكذا دابا يمكن جدا لك عرف علم فسمو دابا من علم النافع al'ilmun nafi'u da muka cewa ilmun nafi'u mal ilmun nafi'u kawai ka tuke in kana faɗi ne kana faɗin cikin kalima biyu ko kalima daya kalima daya sai ka ce alwahayi kalima daya shine alimun nafi'u kalima biyu sai ka ce alkitabu was in ka raba da alwahayi da alkitabu was sunna gudana ko da azzikru ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ko ba haka wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko alkitabu in kada su sune sune alilmun nafi'u wanda duk bai da su shi a cikin dalal kowane ne A da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce. sarki yace alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan baka da baka da alkitab baka da sunnah ko akwai ta lokacin nan sanda yana jarinta yana da alkitab wa ma ta khuttuhu bi yaminika ko eh kuma ka zuna cikin shekara washe ku baka ce da kake ba ko ba haka ba kuma sunna wahayi ta kuma ayi ma wahayin ta ba ko ba haka ba ashe tiddalal ko ba haka shi abdalal ba irin wasu wasu ba su gane ayat ba ke abdalal kawai na anan fassarata tsuke fassarar kace babu manzanci ko ba haka ba to duk abin da ya zan babu wahayi babu kitabu babu sunnatu take ko ne kwala faɗa ma kowa faɗa ma kowa wallazi arsala rasulahu bil huda bi ma'ana al ilmu nafi' wal ilmu nafi' huwa al wahy wa dinul haqq shine al amal salih ko ba haka ba shi Allah ya aiko shi li yuzhirahu ala din kulli dunyarin da yadda wannan ku minana biyan ka faɗi al huda wa dinul haqq kuma yace li yuzhirahu su dai na shan gudana dama dan Allah ambaci abu biyu sannan zai ba su damirin damirin guda ifradi singular to waɗannan ba su rabuwa in kai guda ba ka da guda ba a karba kamar yadda in kai na farko ba kai na biyun ba a karba in kai na biyun ba kai na ba a karba shi an hikimar sa ba ambaci damiri abu biyu sai a kawai da guda wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum bai ce da'awa da'akum mutum gudana alif din nan na naqisi da'akum ba da'awakum ba Allah shi mu ga Allah samu kiran Allah da kiran manzo Allah gudana ko ba haka ba baka iman da Allah baka da annabi Muhammad ka zama mu'mini baka ce ka da Muhammad baka da Allah ya ko ba haka ba haka nan da alhuda da dinul haqqi gudana shi sa ce liyuzhirahu an gane ba li zuhirahu ma ba li zuhirahu ala dini kulli akan dukkan kowane addini alif wa lam na wacin addini suka ce al-istigraqiyya kowane addini ya shiga ko ka ce al-jinsiyya duk wani abu mai suna addini to da shi sai an yi galaba kai ne wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga aya yuzira ala dini kulli ya bayyana ko ka ci kaza ka ci kaza ce a Aisha bai fa hai mun ta ba. duk wanda irku duk wanda haka da ke gani da ni da ni da ni har yanzu ba mu kai ba Allah zai bayyana da addini yau shi ya rasulullah yace lokacin da fa da papa Roma za ta san karkashin musulunci Rome ta zan cikin musulunci duk waɗanda da muka je waɗanda gaggan gaggan duniya sai a ce tu musulunci ka shugabantar ka jagorancin su ce to lokacin na kuma za a kai saboda haka zama da bushara har yanzu sai Vatican Papa Roma fit din Papa Roma ya zan ya zan karkashin musulunci kuma Allah ya kada wagga kalima cikin bakin Papa Roma da na wancan lokacin ko ba haka ba ya kada ta baki ne faɗi ta bai kusan ya faɗi ba bayan ya gama interview da yake da Abu Sufyan sai ce to in dai annabin nan wanda ka faɗi haka yake to wallahi ka ga wurin ga da nake sai ya mallaka sai ya mallaki wurin ga da nake kuma annabi ya tabbatar da haka ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gwada min gabacin duniya da yammacinta kuma addini sai ya shiga kuma ina haka yake insha Allah ta'ala Allah Allah shi tabbatar da addini ko da ba mu nan wasu su gani li zahirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun ko da masu shirki sun ki ba'athahu Allah ya aiko shi bil kitabil mas'ur da littafi wanda yake rubutacce wannan aqida ce kware da gaske dunni dun qur'ani shine a maganan nan ta Allah wanda ya magance ku kiyaye ya magance jibril da ita yayi magana magana wa jibrilu jibril da ɗaukota tsalkatakkata ɗanyatta larat zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ita karance ga sahabbansa ita ce an ka hardace cikin kirara ita ce ake karatu bisa harsuna ita ce aka rubuta cikin takardu ita ce kalamullahi ina fahimta duk abin da zaka ce waɗanda ɗan biyu sun ka ce game da kalamullahi ba shi bane alqur'anu shine munazzalun min indillahi kallama bihi rabbul alamin jibrila ko ba haka ba fa ballahu jibril ila rasul sallallahu alaihi wasallam wa ballahu rasul sallallahu alaihi ashabahu wa kutiba fil masahif wa hufiza fi suduri wa kutiba fi suduri shine qur'ani to mun yarda haka nan saboda ni saboda suna cewa qur'ani makhluq to mu mun yarda ba'athahu bil kitabil mas'ul mu ya aiko littafin rubutacce littafin nan fil lawhil mahfuz shi a cikin lafin mahfuz ummul kitabi kenan ko ta yaya yana ciki shi ya cikin rubutacce eh in ya kashi haka nan kuma yana yi haka nan ko ku an ambace ciki eh dukkan duwar kace kina fahimta amma dai abinda malama a gida sun ka tabbatar ba a cikin lafin mahfuz an ka jibril ka dokowa ba kila fahimta ina ka kam ka karbo shi ga Allah madaukakin sarki fa ballaga sai shi jibrilu mhm. a shi annabi sun muna magana kan annabi fa ballaga annabi ya ida haƙa'iƙar risala risala manzanci na gaskiya anillahi azza wa daga Allah madaukakin sarki direct zuwa ga mutane kuma haƙa'iƙar risala ko ba haka ba wannan haƙa'iƙar risala sifa ce aka idafar ta ila mawsufiha ko ba haka ba ar-risala al-haqqa sako na gaskiya wanda ba na dawo ba na fata ba ko ba haka ba eh, eh amma sai aka yi idafar an gane ba idafat sifa ila mawsufiha aka ce haqa'iqar risala an gane wannan wa an qada bihi ummatahu ya tsamar da al'umma ce bihi saboda qur'ani da qur'ani ya tsamar da al'umma ce min rada daga halaka wadda lalata da bata ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abu wanda ka kusantar da ku zuwa aljanna fa na bayyana muku shi kamar da babu wani abu wanda ka kusantar da ku zuwa ga wuta fa na tsoratar da ku daga shi a shekara an kada ummatahu bil qur'ani daga ina min ar-rada wa dalala aikin annabi ya cika ko bai cika ba haka Allah ya aiko shi kuma ga mun ga matsayin annabi rasuluhul mustafa nabiyuhul murtada ikhtarahu Allah khataman nabiyina khayra khalqi rabbil alamin Allah ya wanga ana sabai bai sun bai sun Allah wanda shi garai annabi sallallahu alaihi wasallam khayra khalqillahi ajma'in ana tabbata sun Allah to hayyace ba a wani abu na bid'a game da manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai waɗannan na ba mu annabi ko ba haka ba wanda ba mu annabi na kai ka san wanda ya ce ka kowa duk duniya yana son ka ko to ya annabi yayi ya yi da manzanci kama annabi ya tashi bi amrillahi ta'ala wajen bin umarnin Allah ta yaya ya tsaye da ni bi mastara'ahu rabbuhu ga da Allah ya bashi ciyo ya bashi kulawa min haƙƙi na haƙƙin Alƙur'ani, ko min haƙƙi na haƙƙin shi Allah ko ba haka ba don Allah na da haƙƙi annabi ya faɗi yace ya mu'az atadari ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah haqqul ibadi 'ala haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an ko to annabi sallallahu alaihi wasallam tsayin daka wannan abin da Allah ba shi kiyo ya ba shi kulawa ya ba shi ya kiyaye din da shi ya tsira shi na haƙƙin shi Allah ko komi ko ku haqqihi abdamir yu'udu ila al-qur'an alladhina yatlunahu haqqa tilawatihi yi yuna shi alquran shi da haqqi haqqa tilawatihi suka ce haqqa tilawati inji ibnu al-qayyim al a cikin littafin sa al-bada'i'u yace yana da abubuwa guda hudu ko alfazuhu ma'anihi al-iman al-amalu bihi al-iman bihi qira'atuhu bi lafzihi wa tadabburu ma'anihi at-tablighu ila al-umma ko ko ila al-akharina kila fahimta su ne haƙƙa tilawatihi na farko ka imani da shi sannan kuma ka iya karatu ne ta tajawidance sannan ka san ma'ana tai sannan kuma mi ka karantar da wasu shi to annabi sallallahu ta yi tsayin daka abin ga mastara'ahu ra'iyana ko kullukum ra'u, wa kullukum mar'iyun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to istara'a fulanun fulanan a mutun ya ba kulawa da abu karin hamza da sinin da ta baka na an kai ra'a ya kiyaye istara ya bashi ya kiyaye ya bashi kiyayewa to sai tsayin daka na abinda Allah ya bashi kiyon shi na haƙƙinsa wasta hafazahu da abinda Allah ya neme shi ya tsaye shi min tanzili na ayoyinsa na Qur'anin sa iska hafaza abinda Allah ya nemi annabi ne tsaye nan min tanzili to Allah zo salatu ya tsaye da haka kuma haka ya dage ba dare ba rana hatta qabadahu Allah ha Allah ya karbai ya karba zuwa ina ila karamati zuwa girman daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karama ta manzon Allah ta duniya girman da Allah aji mai tani alkiyama ne muna ce duniya alkiyama a ina kuma wa manzilati ahli wilayatihi can masaukin waɗanda sun ka cincinci soyayya Allah inda Allah ka azai su to ce ya kai shi manzilati matsayin ahali mutanen ko ma'abuta wilayati soyayya Allah to Allah ya har Allah ya karbe zuwa can shin suwa a ahli walayatihi alladhi radiya amalahu waɗannan da Allah ya da da su ko ba haka ba to ka ka kogin ku suwa ne Allah ka yi da su ko ba haka ba ka san na musamman na to Allah haka annabi ya ci gaba da yi yana fafutuka yana wa'azi yana ida sakon Allah na Qur'ani na addini har Allah ya dauke zuwa ga إلى كرامته ومنزلة أهل ولائه وأهل ولايته الذين رضي عن أعمالهم بشنن Allah kai kan to shi annabi da yaya ke zo can Allah kai kan yaya ta na tsine ne ko ana Allah wanda rai a'a ya zo can yaya hamidan radiyan sa'ida shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo can godadde Allah ya gode mai da aikin da yayi radiyan ya cikin arziki yanzu to ina da karshewa da manzon Allah yi da manzon shi kamar da Allah bukaci isuwa da ba samu rigima ba ya gari ba ko ba haka ba me ji mai tahrim wasila ko ba haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa aiki ne kuma ya koma ga Allah hamidan radiyan sa'ida kama kuma sa'ida din arzikin ga da godiyar gaba ko ba haka ba kakkace daga ba Allah gano haka hmm, kama sabaka lahu min as-sa'adati kamar da arzikin ya riga ya gabata garai sun dan arziki ya fil lauhin mahfuz tun lauhin mahfuz don ka san Allah dan da haka nan daga cikin ka'idar ka san abu in Allah ya shi suna da abubuwa guda uku duk kadaru duk abin da Allah ya wakana ya aiwatar yayi sawa'un mutumin kirki na ko ko mutumin sakon duk abin da ya dole akwai maratibu guda uku guda hudu dole akwai maratibu guda hudu Allah ya san da wannan daya ya rubuta wannan biyu ya yarda da wannan din ya faru ba so ba ya ga dama ya faru don yana yi wa abin shirki na ko ba haka ba kaga ba so ne ba ganin dama sai abin ya faru ko bai so ne sannan sannan ya halitta wannan abu wadanda sune maratibul qadari al-ilmu ko ba haka ba al-ilmu sannan al-kitabatu sannan ne al-mashi'atu ko al-iradatu sannan ne al-khalqu to da ma annabi sallallahu alaihi wasallam hamidan sa'idan na kuma ni ta riga ta gabata fil lawhil mahfuz Allah mahfuz din ga shine wal imamul mubin shine imamul mubin imam masta kwafi ko Masta kwafi aka ce mai irin wanda shi bai da kowa ne kwaso ko ba haka ba shi al imamul mubin fi imamin mubin haka Allah an bakai ko eh, eh al imam yana mu ce sara imam da ba da min haka ce mai imam irin a ce wanda masta kwafi kuma al mubin wanda bai ba komi ba wani lafin mahfuz to Allah ya rubuta manzo Allah ne arziki na Kabla an yunshi Allahu nasmatahu kamun Allah ya kaga halitta ta shi Allah san komi wannan rabbi na akwai da kace Allah bai sani ba ko sai abin da ya wakan sai kan shi ah, a A shi haka zai zama wai Allah astaghfirullah fa alaihi salawatullahi salatu tan Allah ta tabbata a gare shi shi wannan wannan manzo Allah wa salamuhu aminci ya tabbata gare shi hayyan mahamudan wa mayyitan mafkuda in yana raye tabbata gare yana abin godewa in ma ya mutu wannan salatin da sallama tabbata a gare alhali muna kukan rashi ne makuda muna kukan rashi ne duka salawatullahi wa salamu alaihi hayyan wa mayyita afdala salatin kuma mafi hitin salati wa annaha mafi yado wa azkaha mafi tsarki wa adaya mafi tsarki mafi dadi an gane afdal salatin an masalati al kaf salati a daya ba salati duk tabbata akan wa akan alai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa abqa Allah fil alamin muhabbatahu Allah ina roƙonka Allah ka wanzar da soyayya annabi Muhammad cikin talika har duniya ta nadi baka kenan ba Allah ka nabar soyayyar mutanen alami na Allah ka sa soyayya saboda to mu wannan addu'a kuma ta karbi insha Allah wa fil muqarrabina mawaddatahu Allah ka sanya danƙun zumunci a wa annabi shi cikin makusantanka ya Allah waja'ala Allah ka sanya fi a'la illiyina can kolin koliya daraja ta san daraja kolin koliya a'la illiyina ba inna al-ilmi kitabul abrar la fi illiyina ba ya abrar ko to Allah ya shiksa annabi ya zan kuma a alaka kasan kai ma kana ce amin ko ba kai zan sama da kai fi a'lal illiyin inda al-abrar kaman abrar suna cikin illiyin to shi annabi ba a'lal illiyin shi yasa ce waja'ala fi a'lal a'la illiyin darajatan Allah kai daraja ce can koyin koliya ka wanda nan muna so ne ko ba haka ba shi yasa duk abin da muka ce gare cikin son na muka yi mai son din na muka ce ko ba haka ba son din na muka ce ba Allah na ba son din na son din na muka ce ba a bauta ta mai son din na muka ce ba a yi mai kari ga abin da yayi ko ba haka ba eh duk son din na sallallahu alaihi Allah ka yi salati a kai wa ala ali ka yi salati ga don masoya ne wannan dole aka zama bata saboda masu maki da sun gabatar in ka ce al wal asar an ka su gaba daya shikenan sai ka bambanta in ka guda an ka bar guda shikenan sai ya hada kowa ko mhm manzo sallallahu alaihi wasallam banu fulan la tabi awliyai inna aw in awliya illa almuttaquna iyalin gidan wane ba masu yana bane sahahu ibn taymiya fi min hadis sunnah wanga da mai taradi akan ya shiya ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ina ambatun shagu dai ba ce in gidan wane ba ba ba awliya ina ba ba waliyina na la kai in awliyai illa almuttaquna kai awliya aliina sune muttaquna saboda in zaka fassara ali ta zo ita kaɗai tilo sai ka duk waɗanda sun kaji annabi kai da kafa السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا سنة المتقون الله يكشي in an ka ce al'alu wal afahamu to sai mu bambanta ko ba haka ba al'alu sahabbai ne waɗanda sa na jini sannan kuma al'asahabu waɗanda sahabbai ne waɗanda ba na jini ba sai mu bambanta ko ba haka ba kowa ya shiga ciki duk wanda iman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta ka ta jini bai ka ta jini ba larabe na ba ajami na in dai yana cikin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kuka cikin su kai ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki amma ba'd bayan haka dalilin da ya sa mana yin shakan faqat alayya burhatun min ad-dahr ah faqad ata alaina burhatun min ad-dahr burhatun wani tsawon lokaci burhatun ai muddatun muddatun ba burhatun dan kika ba muddatun masu nuna sun kace al burhatu al muddatu tawilu aqalluha salatun aqalluha sana shi sanna haka umman da burha yasa suka ce akwai wani mai alkitabatu sai yace isti'malan burha ana mihin lahawa khatawa ba ce ita zanni burha ko ba haka ba a burha muddatun qawila aqalluha qatun wahida saboda haka faqad atayya faqad ata alaina burhatun min at-tahayyun wani mi wata kazara wata kazara na wani lokaci ya shuda kanmu wani lokaci mai tsawo ya wuce kanmu wa ana karihunil karihunil ishtighala كاره للاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب lokaci ya wuce da yawa wa ana ni Muhammad ibn Khuzaimah ibn Ishaq ibn ni kalin yace ina kyamat al-ishtigal in shagaltu bi tasnifi irin ka wallafa littafan da ma ya shubuhu shay'un wanda wani abu ya tsanyu da shi min jinsin kalami na jinsin magana magana kan aqida na magana na ambaton kaulun lukkan ahalun sarki dala ina raddi kansu to ni san ban so an yi tsan lokaci akan haka ne ina kyama irin waɗannan rubuce-rubuce kina fahimta bai son yayi ne bai son ya shiga cikin harkar mawdu'in ilmul kalami don akwai usulul dini akwai ilmul kalami kun sani kuma da ma dai ana ta cewa haka ko to amma a lokacin da an kace usulul dini duk da mu bace abin da mun ka ambata ga kalmar ko ana nuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko ana nuna in ka kawo aqida ahli sunna wal jamaa kama sabata fil qur'an wa sunnah ba tare da ta'aridi ko shafuɓe ko an batu aqida tarafud dala ta shi usul ومن اصول اهل السنه كذا كذا كذا ومن عقيده اهل السنه كذا كذا ومن عقيدتهم كذا كذا كبيجرو كوي كا عقيده اهل السنه كلا فهمت اما ان يا سركو ادا فدin aqida farqu bala ka ambata mutuna shi haka kamar da raddi qur'ani da hadisi a jabariya na sai haka kaza kaza kaza kaza kaza ka sai kalam kila fahimta sai dai malamai sukan ce kullum idan ya zan raddinka kan ayar da qur'ani da baka san ra'ayi ba ba shi mai karamu amma in ya a akan ni akan ra'ayi ka mai da raddi ko ku akan hujja amma kana karawa da fahimta ko da ra'ayi za a ce mai kalamu ko to asali tun daga kari ma suna wa mai karatu suna kyama a zo a yi ta gardama kan kan aƙida kan kaza kan kaza kan kaza amma ya ga fa a a faɗi ai ara'u tarqud zala aini a mai da raddi dami da kalamu kila fahimta a inda haka yake da bai zan haka ba ai shi sai zan haka kaunuhu kaza li'annahu kana kaza wa kaza kila an gane to shi ce mai kalamu yace to dukkan magabata suna kyamar wannan kamar ka diba asara suka zo ga imamu Ahmad da Imam Ishaq ibn ra'awai da sauransu suna ta zajari da gani daga kalamu tace to mi faqad ata alaina burhatu min at-tahay an wani tsawon zamani wanda ya wuto akan mu wa ana ni muhammad ibn khuzaimah ibn shahaqa wa ana ni muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah karihu ina kyamat al-ishtigalu ishagaltu bi tasnifu da wallafa ma yashubuhu shay'un wani abu da wani abu ya garwai ciki ne min jinsin kalam na jinsin magana na jaye a cikin harka adimai da kutum littafai ina kyama hakan wa kana akasara shugulina yawan abin da mun ka shagaltu da shi wancan lokaci bi tasnifi kutubil fiqh mu dai ma bayanin addini sallah azumi zakka haji mu'amala ci, muka kai allati hiya littafan da yake su khullun khullun sun yohintu in ka sa digo hullun hullun ba digo daɗi ko zaki ko to hullun sun yohintu min da kalami na ayi magana fil aqdar al madiya da kaddara ko ba haka ba ba a magana kaddara don kaddara sai aka ai ta gardama ai ta sha ai ta sabani ko ai ta kaya ta to can mun yi zamanin a haka nan ba mu magana ta haka nan allati kad kafara biha kathirun wanda kathirun min muntahil islam mafi yawa sun ka rungumi musulunci muntahil runguma bai shiga akida ba wannan yawan sun ka rungumi musulunci sun kafir da kanan ke kun gane ai to zai yawa sun ka harci na to haka sai zan ba mu yi magana kai ne ba ba magana kan kadaru dai kenan jinsi zuwa na ilimi wanda bai magana da shi ba ko sannan wa fi sifatin lahi azza wa jalla kuma ban magana game da sifatin lahi azza wa jalla sai an kai tsawon lokaci ba magana gani Allah ki kad nafaha da sun ka kore nafaha wa kore ta kad nafaha wa lam yu'minu biha al mu'affalun waɗanda masu kwambartar da Allah masu yahantar da Allah al mu'affaluna masu musun sifofin Allah sun ka kore ba su iman da ita ba to yanzu an yi tsawon lokaci ban rubutu kan waɗanda guda biyu mina na ba rubutu magana kan Kadau sannan ban magana kan ban rubutu kan lahi wa gairi zalika bil kutubin ti laifin min kutubil ba waɗanda ba da duk dai wasu maganganu na littattafan da ba su cikin littattafan sanin sallah azumi ka hajji haka an kai kila fahimta wa kuntu hasabu da na kasance ina tsammanin anna ma ya gari bai ni wa bainal munazirina abin da ka gudana tsakanin tsakanin wanda muka dibe da su munaziri yan munabar. wanda ka tawa da muna ta muna ta takaddama muna jayayya min ahal hawaye na mahusun zuciya fi jinsul kalami game da jinsin magana ilmul kalami muna ta takaddama fi majalis na a mazaunin da muka yi majalisi sun ka sun ka kalubalanta mai saraddi to na yi tsammanin shi wannan abin da ka gudana wai hau li ashabin ladina yahdurun al majalisa wal munazarata kuma kuma ya bayyana ni ashabi ga albaina almajiraina ne yahduruna majalis wanda ka zuwa majalisi majalisi wal munazarata kuma suna zuwa wannan debate da nake da waɗannan mahausar zuciya min izhari haqqina ala batil mukhalifina fil munazara nika bayana gare su na bayyanu gaskiyar mu akan ƙarya waɗanda sun ka saba muna to na yi tsammanin waɗanda abubuwa kafin shin isa tsammani kina fahimci ka'ida an fahimci magana zato na abin da ka gudana tsakanin tsakanin na inda ka debate da su kuma gashi almajirai da abokai da sauran suna halarta waɗannan majalisi da wannan debate da muka kuma gaskiya na bayyana suna gani to sai ni tsammanin wannan al'amarin ya isu min tafsir kutubi ya isu na ba sai an wallafa littafai ba ala sihhati mazhabina akan sai mun wallafa littafi akan mazhaban mu kaza kaza kaza kaza ba da ingancin ta kila an gane ko wa ne lani mazahib da qawli kuma akan sai mun kawo mun rubuta littafi kan cewa mazhabu mutanta mutane ba ta san mazhaba ta sai naga duk ba sai mai wannan ba ko wa guryatun ni tsammanin wannan ta da muka yi wannan kaddama da wannan da wannan mukabala da muka yi ana halarta ana ji an warku sai ni tsammanin wa guryatun ya zan gamsuwa an da ke kare fi zalika na ayyata wannan rubuce rubuce haka ne zata an fahimta sai ce a falan ma hadasa fi amrina ma hadasa to haka ne zaka to ana na ana nan da wani abu daga cikin al'amarin mu ya faru abin da ya faru ya faru ban ambata muku can cikin shi hida na tsallake shi amma wannan rigima ta faru cikin ɗalibai ne hatta cikin ɗalibai ne sai an ka samu matsala ta shiga ga shi nan zai ɗan ishara kanta ba tare a mace nan su ba yace falan ma hadatha fi amrina ma hadatha daga cikin al'amarin mu abin da ya faru ya faru mimma kana Allahu karka babu wanda yake a dama da Allah hukunta shi ba ba wata matsala mun gani ba ko ba bakin ciki muka ba dama Allah hukunto shi kuma wa kaddara kaunahu ya kaddaro da zai wakana min ma la mahisa ahadin wanda babu wani dai wanda ka zauke mai wala mawila ko babu wani wanda mai nadewa amma kadan amma qadallahu kaunahu ga abin da Allah hukunta zai wakana fil lawhil mahfuz fil lawhil mahfuz karfa aran ya rubuta shi min hatmi qaza'i kuma hukuncin da ya samu hakan ya tsauri an gane ba ko ku hatmi hatman makabiya hukuncin da ya daure ba alware shi to da ya abin da ya faru din ya faru na rigimar da mun kai an kai rigima hargitsin da an kai hargitsi famuni ina min az zuhubi sai an ka hana mu karatu kamar irin waɗannan irin musibar da ka faru yanzu ko sai ya zama rigima ta samu yanzu tsakanin ahadu sunna da rigima aka yi a yi kila kare jini biyu jini a tashi a kai da hukuma ko ko a tahimi a tahimi sai a ce to a hana kowa karatu ko ba haka ba to ka gada ana faɗi da lafika kowa na ji ana dubbe ana ne ana duka ga kafi ana kowa ya ko kuma ganin muka ya ji ko to sai abin gada ya faru sai ya faru sai a hana mu sai an kana mu dole a koma wani sai ayi abu kuma al unsalati ko eh yace famu ne ina min al-subul sai an kana mu bayyana wa nashr al-ilm an kana wa ilimi wa ta'lim kuma an kana mu ilman tadda muqtadisil ilma masu neman su kullu ilmi masu neman ilimi an kana mu ba'da ma kana Allah kad auda'ana min hadhihi sana'a an kana sana ilimin ilman tadda masu neman ilimi sashin dan abinda Allah ya bamu ajiya kai na wannan harka an ka hana bayyana. ke kun gane to da wannan abu ya wakana kuntu asma'u sai kasance abin ban kashi sai ni kama jin min ba'ad daga sashin ahadati kan yara yara jararran dullabin ilmi masu neman ilimi wal hadisi jararran hadisi mimman daga cikin la'allahu watakila daga cikin waɗanda kana ya haduru ba'ada majalis ahalin zaigi wa dalalaci shi da cikin waɗannan bancin zama ne yawo bancin zama ne matashi bancin zaman su ba su yi karatu ba ina ba su yana waɗanda ka halarta majalisi na mutanen ahalul zayyi wa ina ba so su ne ahalul zayyi wa dalalati min al-jahmiyyah al-mu'attala mu'attila wal qadariyyah al-mu'tazila yana halarta waɗannan majalisin su ko dai halarci majalisin jahmiya al-mu'attila masu kore ma Allah dukkan sifofi wal qadariya ko ya halarci wanda sun kaddara da kace babu kaddara al mu'tazila masu tawilin sukun al qadariyatul mu'tazila haka nawa yace ba irin na ba na an gane amma wal mu'tazila duk ana cewa qadariya mu'tazila qadariya wal mu'tazila dama qadariya mu'tazila na mu'tazila qadariya ka ku gyara kuma shi an gane ba to sai ni fara ji daga wannan ɗalibai ni fara jin me ma ta hawa abin da ni kama zuɗuru da ni kama jini ni kama ji gare su abin da ni ka zuɗurun an da ba'adun alal haqqi wasu sawabi mai alqawl sai ni kama zuɗuru to ba kada a samu wasu daga cikinsu. su karkace ma gaskiya su karkace ma daidai su koma ina ilal bahti wad dalal su koma ƙarya wadda dalal da bata ba bahata ya bahatu bahatan wa buhtana idan tara al insani ko buhtanun azim faqad bahatahu to sai su ina zaton ni abinda nika bi ga waɗannan yan yare yara matasa samari marasa zurhin karatu kuma waɗanda ina gan daga cikin suna halartar majalisu ahalin zai wa bala'i na jahaniya da ƙadariya da mu'tazila su sai ni tsoron kada waɗannan sashi ɗin su karkace ma gaskiya su karkace ma daidai su koma zuwa ga ƙarya da bata ƙarya da bata iha bainin jinsai ne mai a jinsin ga guda biyu wanda jinsi jinsi na ko ga alkalam tsalin ƙadai su karkace jinsi na biyu kuma wanda jinsi shine sifatun nabi to ni ji musu tsoro to da ni ji musu tsoro fa hatta faqt sai ni nemi lada ga Allah nin roki Allah Allah aiki zan shiga Allah ka bani lada fi tasnifi kitabin na zan zo in wallafa littafi yajma'u jima'u jinsayn min al zai tara jinsin ga guda biyu zai magana akan alqada'u wal qadar magana da babu kari kanta sannan zai magana akan sifatullahi azza wa jalla tani ga suna ya fasara da kai jinsayn min al-ilm dun baka sani da yace bi isbatil qawli bil qada'i sadiqi wal maqadirin nafiza qabla huduthi kasbil ibad dai kenan nan ne in kokari in tabbatar da aqida cewa akwai alqada'u sabiki akwai hukuncin da Allah bai kai wa tale tale kuma in yoshi ba a kauce sannan wal maqadirin nafiza sannan akwai abubuwan da Allah in ya halitta su yace ku tafi sun kai ba mai kai shi. kuma Allah ya yi waɗanda kabla huduti kasbin insani kan da ayi mutum ya san mizai kan da ayi mutum ya san mizai ta kwana Allah ya riga ya mutu waɗannan abubuwa ya hukuntar da su zai alqada wal qadar ko ba haka ba mutane ya sun bace Allah ya ka ibnu ibnu qayyim al-jawziy ya tafi ko yace shifaul alim min masail al-qada fi masail al-qada wal qadar wal hikmah wat ta'wil wanda yake ibn Usaymi ya ce babu littafin da ya magana akan qada wal qadar wanda ne sani shi ibn Usaymi kuma haka nan wanda ne sani kamar na al qada wal qadar na ibn Qayyim al-Jawziyya yace babu wani wanda ya sani kamar haka nan to alhamdulillah ya ya ya ce haka nan shi ma ibn Usaymi ya haka nan mun fahimci wannan to in tabbatar da wannan ko na dai kiran jinsan da ibn Qudus ne ko kenan ko to na biyuwa sannan wal imani bi jami'i sifatir rabbi sannan in tabbatar da imani dukkan sifo jami'u jami'i bi jami'i sifatir ar-rahmani ga dukkan sifofin Allah mai rahama al-khaliq mahalici jalla wa ala kuma waɗannan sifofi zan yi umarni mimma wasafa Allah bihi nafsahu abinda Allah siffanta kai ne da su fi muhakkami a cikin ayoyin qur'ani ne ayoyin da ba su karɓar gyara allati la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin ba qur'ani ɗaya ba wa ma saha da abin da ingantu wa sabat ya tabbatu an na daga annabi Musa sallallahu alaihi bil asanidi asabitatu sahihati wanda yake sun ka tabbatu da isnadai ne tabbatattu ingantattu bai naqali ahal adalati wanda mutanen adalci sun ka sun ka nakalto mana shi ko mausula sadadde ilai har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanga sharadi abun gun bi su zanyi. abin da sa zan yi li ya'laman nazuru fi kitabin saboda duk wanda ya nazari littafin mu kalimar nazar idan fi tabbiyota nazari nazari saboda mai nazari cikin littafin mu haza wanda wanda aka gaba gare ka mimman waffaqahu Allah ta'ala ga dai wanda Allah ya sa ya datar ko ka duba sai Allah ya ma datar ga wanda Allah ya waki dan dogo li idrakil haqqi was sawabi ne gano gaskiya kuma ya gano daidai to dun ya sani ba haka dai ba Allah ya mai da wannan ko wa manna alaihi bit tawfiq kuma sannan Allah ya mai baiwa na Allah ya mai da mun kasar nami lima yuhibbu yarda na abinda Allah ta so kuma abinda yarda da shi an gane ba to tun ya san ciwon gadin mai nazari cikin littafin ga namu wanda Allah ya ba dace ga gane gaskiya da gane daidai wanda Allah ya wa ni'imar dace da abin da Allah ka so yarda dun ya san sihhata mazhabi ahlil asar sihhata maqulun bihina na li ya'lama li ya'lama nazuru fi kitabina duk wanda ka nazarin littafin ganamu ya gano sihhata ingancin ingancin mazhabi mazhabin ahlil asari malaman hadisi duk wani duk wani mai mazhabi a ilmin aqida ko ilmin sifatullahi ko ilmin qadar wal qada'u in dai ba tafarkin ahlus sunnati to bata babu inganci to duk mai jibi so ga littafi namu ya san ingancin mazhabi ahlul asai mazhabin mazhabin malaman hadisi fi hadainil jinsain min ilmi a jinsin gaji na ilimi shi yasa mun kai littafin sannan wa mudulana ya gano barnat mazahibi ahlul ahwa'i wal bid'ah mazhabobi kaga wajen mazhabin ahlus sunna ce mazhabu gudana amma wajen yan bid'a da hawa'i ce mazahibu kunna dara ita ce dada ko mhm. wa mudula ya gano barnat mazahibu ko lalacewar mazahibu ahal ahwa'i wal bidai alladhina hum wadannan sune wadanda sune fi raibihim wa dalalatin ya'amuna wanda suka tara tara suna ɗebowa cikin kokonto da mata to shi yasa ne wannan littafin kila mun gano manufa ya faɗi da kai da littafin ko da lahiya lau tun fito da na irin wanda da mutane ke ta son muna ta yi ko ba haka ba kuma hanyar ko ko karatu suka da muka suna akida da yawa suka yi ta ciya wai mun kwaso da jama. mutane abin mutane ga akidar da suka yi kowa dai Allah ya asiri a mutu lahiya lau suke nan ko lahiya ba ba ba eh? wani kawai ya gani yake duk da ana karatun fiqh sallah azumi zakka hajji duk bai isa ba eh? duk bai isa sai kun ta akida abin mutane da akida su don Allah ai ba a magana kan akida ana son haɗin kai haka ne in ana son haɗin kai ba a magana kan akida to haka na shi ma da haka tafsa farko ina ɗaya da kofa karantar da sallah azumi zakka hajji ai yanzu ba bani ko ba haka amma da aka ya ta yi sai gani duk waɗannan da ya karanta sallah azumi zakka hajji ashe makiya ne na saboda bai gani haka sai da an ka zuba shi da su suka ce kahini batacce kaza kaza kaza kaza haka wata kusa da haka ake ba yadda aka yaki aka aka harma yan shi'a ba tare an ka harmata ba da kowa da kowa ko ba haka ba hmm. da shi da kan wuce sai an kai sai ha gano ashe ba ashe da saura ashe ba tare ake ba ko ashe ba tare ake ba sai ha kara ganowa ehe to shi yasa ashe akida ita aka tafiya ita asali duk wanda kun ka samu ittifaqi wajen aqida shikenan sai kwanan ka kun samu ittifaqi ko ina ko ina kun samu ittifaqi wa billahi tikati ga Allah ne dogara wa iyyahu astarshidu gare shi ne ka neman shari'a wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa qad bada'tu kitabal qadari to na riga na fara kitabal qadari na gama shi na yi na aje kun san shi fa amlaitu kuma na imla'i na shi ta na karanta da almajirai ko ba haka ba na gama shi wa hadha kitabun wanga tauhidi zamu yi sifatar rabbi kakku azan shi hada kadaru a akwai na kadaru yanzu to kitabut tauhid فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه babu tambaya kun yi hankuri saboda mukaddama dole in gama ta yau ko أبا بشر بيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أكل كل شيء